الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin da ya haɗa mu anan shine walima na murna na samun karuwa da ɗan uwa malam umar yayi na samun wato ya muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya raya ta rayuwa irin na addinin musulunci kuma Allah ya albarkace ta Allah ya sa ta zama mai amfanin iyaye ne da kanta ah, ubangiji subhanahu wataala ya yi wa ‘yan adam baiwa daga cikin baiwan da aka yi wa mutum wanda tafi kowace tsada wato shine ɗa wanda ba a sai da shi a kasuwa duk wani abu na rayuwa in gida ne in mota ne in sutura ne abinci zaka je ka saya a kasuwa amma da kuma ba za ka iya zuwa kasuwa ka saye shi ba kuma ko da ka sayo dai ka san ba ɗanka ba ne idan mutum je sai bawa ko ya sayo da wanda za a mai da shi bawa amma dai ba ɗansa ba ne kuma ba za ka je a ranka cewa ɗanka ba ne saboda haka kenan mafi